نعم إن ذاك خرج يا آه، آه، بعثهم في زمان عمر بن الخطاب جرم فيه القائد أين تين آه، فعلي نكاكروتا yau ai haka karanta kharaja alin nasu ba su fi zamani fi zamani wa umar wata runduna ta fita a zamanin umar aka zazzaba aka zaba suka fita gari mafi hilkaidu wanda bai fita ba ya biya ainihin dinari ɗari shi babul jizyati babin jizya jiziya jiziya wanda ana zaune da kafiran amana to su kaga ba sa cire zakka to saboda kanan sai aka samu su kuɗi da ake ce musu jiziya domin a haɗu a tsare ƙasa da shi a tsare a tsare abin da za a tsare tunda kowane mutum a gari ya kamata yana da amfaninsa قلت أرأيت الأمم كلها إذا رضوا بالجزية Ala على Ala يقروا a yi أيعطون na zalika Amula fi kauli مالك tambayan sa hanono kenan ita ba ni labari al'umma wannan ba sai kiristoci ba ba sai yahudawa ba sauran kafirai na ƙasa idan ainihin eh, kullaha dukkansu idara zubil jiziyati in sun yadda za su zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci amma za su ba da jiziyar ala an yi kiru ala a akan sarkin musulmi ya basu kan addininsu a yi wuta na zalika a da ba su su je su ci gaba da addininsu a karɓi wannan jiziyar amla ko ba za a karɓa ba kawai dole ne su yi musulunci mai maliku ya ce eh reshe ya juye da muje reshe ya juye da muje su masu sa irin wanda kan su ne aka ɗauke su ka caukan daga kan kujera aka aje su a gefe aka ebo wa'yan sabbin su kawai yau da Allah ya sama mutane ko sun san halin da suke ciki da daɗi ba a san ma haka ake bayan ka tuntuni musulmi ke musulunci ake yi ai ana musulunci zalla ce ikon Allah bai san zallan ba bai san musuluncin ba bayan mutane a raɗe suke ko rikon inda rikon kirki ganye suke rike da shi ana kaɓo shi su ƙasa za su zuhu wa imma ka ba addininka ka shiga cikin su wa imma ka rike addininka ka ka bar su su koma ba ka da hakki a kasan gaba ɗaya sai dai ka ba da jiriyar tun da wannan harajin mai wani rabenu shi ne mafi munin jiriya a yau tsawon na zalika amna fi kauli malik قال قال مالك رحمه الله في مجوس البربر مجوساوان بربر بربر قبيلة ce a Afirka to suna da majusawan su masu bautan wuta ba kaban yadda mun muka ɗauki duk wani kafiri suna sa ba majuse ga aqida su masu bautan wuta suna da suna da nasu aqidojin da dokokinsu da sharuɗan su ana shiga ana korar A'a, ah, to ai ba in suna bautan wutan ba sun zama ɗaya ba, ai su barbar ba sun ɗauko bautan wutan daga Farisa ba. Hmm? Ai ba gyara kai ba. ni abin da nace sai ce barbar ne an tambaye shi akan wa'annan barbar suna bautan wuta suna menene sai na ɗakko na ce maka mutanen mu sai su in sun ga duk kafiri in sun ga ce ba majusi ne kuskuren da nake ganin ana yi in ka ga kafiri ba ba majusi ne ba majusi kafiri ne amma ba irin wannan kafirin ba kafirai nau'i nau'i ne don da yanzu ba za ka ga mai bautan dodo ka ce masa majusu ba majusu ba ne ba ba abun mamaki ne ba a ce a ƙasar nan gaba ɗaya duk da dai ɗan yawo na a ƙasar nan kaɗan ne ba majusu masu bautan wuta ba fitila ne masu bautan fitila ba wani ya a ya ga masu bautan fitila a fitila ba wuta ba ce ba waccar wuta ce wanda ake ce masa wuta yake mutum da in bai san abu ne nemi ilimin shi ya nemi iliminsa don yadda aka faɗi suna haka ba ka sanin cewa ka san majusa nan faɗa kan da nake kowanne abu ka dinga ya ɗauka a ka na almajiri ka ɗauki wannan kama ka da wannan ka ɗauki wannan kama ka da wannan wata rana yara za su yi karatu masu karatu za su zai gano ka tun da wancan bautan wutan za ka gani ƙi wutar ce fa aka kunna sai da ta shekara dubu biyu ba ta mutuwa ba haihuwan annabi muhammad ne ta yi wani ƙara ta fashi ta mutu isa daga cikin alamomin annabtakansa haihuwarsa yana zuwa duniya wutar nan ta yi bombi sama ce da kyau da karanta yanzu ba za ka ce a kasar na ina ne inda ake da wutan da ake bauta ta mata sannan tana da ka'idoji akwai ma littattafan su musamman na bautan wutan da bayanansu da shugabancinsu kamar yadda za a ce maka kiristoci akwai bada akwai waye akwai waye akwai waye to su ma cikinsu akwai irin wa'annan sai dai ba irin wa'annan ba to shine nake son fatakar mu da an ga kawai yake ba majusa ne rabu da shi ce kuskure ne wannan ana ba shi mutum ana jefa mutum a ciki ko janaza sa wani akwai dai ka'idan da za a je a haɗu wani ba da ransa je fada a masa kwalliya ci kwalliya ci dangi a haɗu wani zai bada kansa ya je je cikin wuta ya je ya hau ya hau ya hau ya ihu ya tsalla ciki in ya tsalla ciki ana ihu can sai wani mutum ya fito daga cikin wutan ya sha kaya ya yi tas ina tafiya na na gode muku na gode muku na gode wannan ta yada ya buga da kai mama na na gafarta miki wannan na gafarta miki mutum saba'in a dangi na na gafarta musu iya na na wajen uba na gafarta musu wani na gafarta masa wannan na yi masa haka shi da yake musu wannan abin da har gobe wa'annan yan shi a iran akwai wannan ban san za a gito min irin wannan tambayan ba eh, lokaci kakan shirya wa tambaya da na fito da littafin isa abin da nake cewa ba wai in ka ga kafiri ka ce masa ba majusi a'a kullum shi musulmi balle mai zuwa makaranta to yana ƙoƙarin ya ga kalmomin da yake faɗi bai faɗin kalmomin da jahilai ke furtawa. saboda ibadodi arna kala-kala ne wani ba zai yadda ba kai adalci ba ka dangana arna ba a inda yake ba hmm. eh? suna bautan wutan su ba su kila ne ba oh ba ruwa eh to ai za aka ce nau'i nau'i ne akwai masu bautan wurin ai shine aka ce maka kowanne bangare duk wanda ya bar Allah kafiri ne ka gane ku sai dai ai ka ɗaukan wannan ka jingina shi da wannan ka zalunce shi kowanne sai ka baki inda yake in ka sani baka nemi bayani in kana son kai magana akai in kuma ka zo abin da ya wace to wannan bauta dai a dungule kafirci ce tunda ba Allah ake bauta ba shikenan an gama amma cikakken bayani ka ce kaza kaza da ita wannan baka magana sai ka fai hmm. eh eh ya ai ba za a ce wani ba yahudi ne ba gaba daya dunkule shi, dai kamar ba yahudi kaga yi kama da yahudawa wurin rashin imani ya yi kama da yahudawa wurin rashin cin amana amma kai tsaye ka ce masa ba yahudai ba kai adalci ba in ka dubi wani ba ai yanzu kaga misalin baka ga jahilai ba yan maula dan maula in ya je baka bashi ba sai cewa ne ba yahudai ne akwai san kuɗi alhali shi ya zo farautan kuɗin ne bai samu ba in dai za ka roƙi mutum kuɗi ka hana shi to bahaushe sai a ce maka ba yahude ne kai shi kenan ka yi maka ma da wani gaskiya ka aikata ka yarda a taɓa kuɗi an ba ka ajiyan kuɗin masallaci ka yarda ka taɓa to za a ce ba yahude ne kai mu. sau da menene ka yarda an zo ka kawo wannan kuɗin a raba ko ka ɗaibi wani abu ka ɗaibi na aka so ma ka basu su zaba raba ka ƙi yadda to sunan ka bai yahudi a wurin bahaushe ka zo za ka yi masa aiki ka ɗaibi wani abu ya biyo ka ya kwace ka cuce shi wajen ka ba ka ritsa shi to zai tabi zauna cikin jama'a na ce maka bai yahudi ne kai to haka shirin mutanen musu ke to amma akwai kamanceceniya da su imma ta wajen cin haram ga yanzu misalin duk waɗanda suke kamanceceniya da Yahudawa, din ai ba a ce musu ma yahudawa Ka ga mai cin riba da za ka matsawa da duk mai cin riba ba yahude ne sai ka samu raddi wani ma sai ya kaɓo ka kafa ta shi ne kamar da yahudawa amma mu kuwa in dai ka je maula wurin mutum bai za ka ba to sunan ka bai yahudi to kaga irin wayannan kalmomi ya kamata ana bambancewa qala malikun fi majusil barbar na wuce wannan ko a, ah, innal jizyata nan abin da yake so ya tantance yana so ya nuna mana fa ainihin duk wani kafirin da zai zauna a ƙarƙashin musulunci to zai ba da jizya shi ne kar abin da ake so ko gane in ko gano wani abu ba wannan ba wani wani riba kafa ce ku gane shi amma abin da ake so ku gane ainihin duk wani kafiri in an yadda zai zauna a ƙarƙashin musulunci to za a karɓi jizya a hannunsa saboda kanan ya faro da barbar innal jizyata akhadha minhum Usman bin Affan jizya dan Affan ya karɓe ta ana tunda jizya bata tsaya akan kiristoci ba kaɗai. ko akan yahudawa ba kadai a'a har majusawa ana iya karba tunda wa'annan majusan cewa suka yi da suka bi addini duk da addini ne wa qala malikum rahimahullahu ta'ala fil majusi ma balaga balagaka abu da ya same ka an abdurrahman bin aufi annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب سيكوي مسو مؤاملة دا مؤاملة ما أبو تالي kaga ma littafi wannan ai an ce a yaƙi hatta ya yi tuljiz ya ta'anya dai ma to suma ma wa'annan sauran arna ko abin za a yi musu kenan za su ba da jiziya ainihin a yi musu mu'amala irin mu'amala ma'abota littafi daga su majusawa kenan kaga da duk wanda zai taso a gargashin haka fal'umamu kulluha al'ummu gaba ɗaya fi haza bi manzilatil majusu indi sau da kanan duk wani kafiri da musulmi ya zo ya nemi zai zauna karkashin musulmai sarkin musulmi kuma ya duba ya gamsu ba matsala tare da shi to zai karɓi jiziya a basu su ci gaba da harkokinsu a ƙasan musulmai wanda in ka duba kafiri ya fi jin daɗi a garkashin gwamnatin musulunci da musulmi musulmi kafiri ya fi jin daɗi da ɓangaren duniya ne kaga musulmi in kana da miliyan arba'in dinari miliyan arba'in sai ka ba da ɗaya miliyan ɗaya sai ka ba da ɗaya bisa arba'in ɗin amma shi kuwa ba wanda kafiri mu ɗauke shi a dunkule kafiri in yana da kuɗi miliyan arba'in ya miliyan arba'in dinari hudu zai bayar ko a fi samun sauƙi eh? tabi tunda ana magana jiziya mutane tsammani suke da yake suka juya magana musulmai na cutar da su musulmai na kaza in ka duba cutar da suke a tsakanin su ma ya fi haka yin da irin wannan haraji na tsaye ban kwandamar jiziya ba komai jiri haraji komai haraji komai haraji in kafa ya a cire haraji in kafa ya a cire haraji mun karanta sai daga cikin ɗabi'ar yahudu haraji duk ƙasar da suka mallaka suna murna a kawar musu da waɗannan mutane a da musu da abin ɗinsu tun da akwai ƙasashe da dama irin su sham irin su ina su suka taya musulmai aka kori yahudawa ko aka kori ahalar kitabi su 'yan garin suka taimaka da an kama garin babu makamai cikakku babu eh, sojoji wadatattu su aka ga sun sake wa kukan kura sun sake dawowa suka gudu suka fara kwashe kasa suna janyewa suka ce ina za ku ce ai ga su sun dawo za a yi abu na din za mu shirya ne isha wa kan ba ku fita garin ku zauna ga yaran mu mutuwa an maka mutuwa sai ka biya haraji to haka saboda haka nan dole suna da bakin jini sai dai suna da surutun iya ne suna da propaganda ta tsiyahisa ba a ganin munin lamarinsu kala wala kadasu ila malik fil fazazanata an tambayi maliku fazazana jama'a ne mutane ne fazazana ka daina lilo na ruwan wa yake ta da wani shi da ke ariga ganin ce ita da shi fasafana wahum jinsu da mai tambata da rutuwa ne ne kuma fasafana menene jama'a ne min alhabasha jinsi ne daga habashawa su'ila eh, anhum malik an tambayi maliku gare su yaya fazazana faƙala la'ara an yi ƙatalu ba na garin za ba za a yaƙe su ba la'ara an yi ƙatalu hatta ya da'u ilal islam sai an kira su zuwa ga musulunci idan suka shiga suka musulunta shi kenan kaga komai da komai ya kau idan suka ce ba za su yi musulunci ba to sai a jera gaban ففي قول مالك هذا إذ قال لا أرى أن يقاتلوا حتى يدعو يدعو فأسي أنكراسوا فأراهم في قوله هذا أنهم يدعون إلى الإسلام هذا أولا فإن لم يجيبوا إذن بسوا أنصابا دعوا إلى إعطاء الجزية wa an yuqirru ainihin ala dinihim abassu kan al'adunsu fa in ajabu qubila dalika minhum fa hadha yadulluka ala qawli malik wannan na nuna maka magana maliku في الأمم كلها الأم دكانسو إذ قال في الفزازنة innahum yud'auna fakadhalika as-saqalabati ko as-saqalabatu to nan da za a kira duka al'ummu wal abaru wat turku wa ghayruhum Ah, min al'ajin don daga ajamawa wanda ba larabawa ba amma ajin dinnan ya koma can kafashen wajen iran-iran dinnan ne can cikin asiyan ce can gabas gabasawa neman laiso min ahalil kitabi to dan za a ajiye na'am eh? eh a asalin ajam da farisawa ne adamawa tun da eh, su ne wanda suke ba su amma an ɗauke shi yan yi istilayensa wanda bai iya larasi bai da baya magana magana ta dunkule take bai da fasahan yin magana sai a ce ba ajami eh, amma asalin ajamawa farisawa ne na'am جامع شروع